Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 26 ga watan Satumba shekarar 2019. tara akan mitoci 17 da 25 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa mita ɗari mita 200 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci zahra aminu fage ce tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin. Bayan labaran duniya za ku ji wata hira da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso inda ya yi ƙarin haske akan wasu rukunin ɗaliban jihar Kano. fiye da 200 da suka tashi zuwa ƙasar indiya domin ƙaro karatun digiri na biyu Bayan haka Sule Mumuni Barma zai shigo da shirin na kasa. Daga nan kuma Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Sannan kuma sai saƙonnin da kuke bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai a yara zama domin jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran wani takaitaccen bayanin tattaunawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya nuna shugaba trump ya buƙaci a sa jami'an ƙasar ukraine su yi bincike kan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden 'yan jam'iyyar democrat sun ce wannan takaitaccen bayanin da fadar white house ta fitar ya tabbatar da zaton da dama ake yi cewa shugaba trump na gudanar da harkokin wajen amurka ta yadda zai amfana a siyasance to sai dai shugaba trump ya yi shakulatin bangaro da duk wani zargi na cewa akwai wani abun da ya furta a wannan tattaunawar da bai dace ba haka zalika wasu 'yan jam'iyyar da ko republican da dama sun kare shugaba trump jiya laraba da cewa bayanin bai nuna cewa an aikata wani laifi ba da yake magana da manema labarai bayan ganawar da shugaban na amurka ya da shugaban ukraine ya jaddada cewa ba a yi ba ni gishiri in ba kamanda ba a yayin tattaunawar su din da na ranar 25 ga watan yuni da shugaba zelensky ma'ana bai yi wani alkawari ga ukraine ba a matsayin ladar taimaka masa da za su yi kan batun biden shugaban iran hassan ruhani ya gaya wa shugabannin kasashen duniya jiya laraba cewa kasar iran ba fa za ta yi zaman tattaunawa da amurka ba muddin takunkumin da aka ba ma ita iran din na aiki an taɓa yin zaman tattaunawa da mu alhalin takunkumin na aiki a kanmu ba za mu sake da haka ba a da takunkumin sannan a koma kan alkawuran da aka yi a baya watakila a iya sake buɗe babin tattaunawar abinda ruhani ya gaya babban taron majalisar ɗinkin duniya kenan amurka ta kakaba takunkumi kan wasu muhimman bangarori na sashen man ƙasar iran bayan janyewar da amurka ɗin ta yi bara daga yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 wadda ta tanaji takaita shirin nukiliyar iran gwamnatin trump ta ce yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da manyan kasashen duniya ba ta yi tasiri ba sosai wajen hana iran ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da kuma yin wasu aika-aika to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani harin jirgin sama da aka kai jiya laraba kan mayakan isis a kasar libya ya hallaka mayakan na isis akalla goma sha daya a cewar rundunar sojin amurka bataliyar sojin amurka da ke yaƙi a afirka wato africom a takaice ta ce harin jirgin saman wanda aka kai a garin marzuk na kudu maso yammacin libya na haɗin gwiwa ne da sojojin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya an kai harin jirgin sama ne da zumar kau da 'yan ta'addan isis a kuma hana su kai hare-hare kan mutanen kasar libya a cewar william gale daraktan gudanarwa na bataliyar ta africom yan takara sun kammala yakin neman zaben su jiya laraba a kasar afghanistan bayan da suka kwashe kwanaki 60 suna yi kwanaki biyu gabanin zaben shugaban kasar da za a yi ranar asabar kamar yadda doka ta tanada masu kalubalantar shugaba ashara bukani wanda ke neman wa'adi na biyu na zarginsa da amfani da dukiyar kasar a tsawon lokacin da ya yi yana gudanar da yakin neman sa abdullah abdullah ɗaya daga cikin 'yan takara da ke kan gaba wanda kuma ya kasance cikin gwamnatin da aka yi rabon iko cikin ta da gani da tsawon shekaru biyar da suka gabata ya ce gani ya wato sha amfani da dukiyar gwamnati yana amfanar kansa a siyasance labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ranar Talatar da ta gabata ne wasu rukunin ɗalibai a jihar Kano su fiye da 200 suka tashi zuwa ƙasar Indiya domin karatun digiri na biyu a jami'o'in ƙasar kuma a fanni daban-daban. gidauniyar kwankwasiya ita ce dai ta ɗauki nauyin waɗannan ɗalibai bayan gangamin ƙaddamar da neman tallafawa asusun gidauniyar a kwanakin baya wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari ya tuntubi tsohon gwamnan jihar kano dr rabi'u musa kwankwaso wanda shine jagoran ƙungiyar kwankwasiya inda ya yi ƙarin haske dangane da wannan yunkuri. halin da muka samu kanmu a wannan ƙasa musamman a wannan jiha tamu ta kano to sai muka ga cewar a irin wannan yanayi bai kamata mu makale hannunmu ko mu tafi mu buya a ƙarƙashin gado mu rafke yau ba daɗi kuma wannan ta jawo gobe ta kasance babu daɗi ba shi sa muka haɗu a wannan jiha muka yi shawarwari da mutane waɗanda suke abokai yan uwa cewar mai mafita to mafutar abubuwa ne masu yawan gaske ka iya cewa firamare akwai matsaloli sakandare akwai matsaloli makarantun gaba da firamare a eh, sakandare akwai matsaloli da sauransu to duk wannan kace zaki wannan lissafi kaga karshen ta ba wani abin da zaka iya saboda haka sai muka ce to kowa ma ya je ya danki abin da zai iya yi ya je ya yi to mu sai muka ga abin da ya dace shine mu duba a saman mu duba mutane matasa wa'anda suke sun nuna cewar jarumai ne su akan harkar ilimi to mu ɗauke su mu ga yadda za mu tura su kasashen waje inda za su sadu da mutane mabambanta masu kala daban da su masu yare daban masu addini daban masu al'adu daban su mutane ɗarurruka suka nema a ƙarshe dai muka tace mutum 370 a ƙarshe dai dukkanin wannan abubuwa muka tantance muka dawo mutum 242 To ya excellency wannan za a iya cewa shine kamar rukunin farko kenan idan na fahimce ka. Za ku ci gaba ne ko kuma a sai abin da aka ga wannan ya haifar sun kammala sun dawo ko kuma sun ci gaba da wasu hidindimu a can. To ai duk wani mutumin kirki wanda yake yin abu na alheri ai so yake ya ci gaba da wannan aiki. Burinmu shine mu ci gaba da yin wannan aiki kuma yanzu mun ɗebi 'yan Kano kamar sample kamar gwaji mu ga yadda nasararsa za ta fito kuma daga nan muka ga da hali burinmu shine mu buɗa ko da arewa maso yamma ne mu sake ɗebo matasa irinsu mu sake turawa kaga nan a kano mun samu haɗin kan mutane mutane da yawa sun ba da kuɗi sun sai wanda ma suke ba su da hali mai yawa sun sai kati waɗansu sun kawo mana kashi wasu sun kai banki waɗansu sun tura ta waya zuwa cikin account na ita foundation waɗannan ɗalibai wajen mutum 200 da ɗoriya da ka ambata tun da ka fara bayanin nan zance ne duka na kuɗi daga lokacin cantancewa da gano makarantun da zancen visa da tikiti da sauransu nawa kwankwasiya foundation ta kashe wajen ɗaukar nauyin waɗannan ɗalibai da za su yi wannan karatu wa la'alla na shekara ɗaya ne ko biyu to gaskiya kuɗaɗen da yawa kuma wannan dukkanin abin da muka kashe za mu ci gaba da kashewa domin dukkanin abin da ya kamata da mu biya musu a halin yanzu an biya abin da ya rage shine kudade zamanin dan ba su dan alawus na sayan dan sabulun wanka da abubuwan da baya cikin abubuwan da muka biya su shine yanzu abin da ya rage kuma kamar na ce har yanzu asusu yana nan a buɗe muna kira ga dukkanin mutane na kwarai wanda suke son ƙasar nan ta zauna lafiya a samu ci gaba a samu rayuwa mai kyau musamman a nan gaba to yau shine ranar gina gobe ba sai gobe ta zo ba mu kama kama kame kullum muna gaya wa shugabannin jami'o'i da ma'aikata ta ilimi a yi kokari a shigo da ilimi wanda yake wato mai saiti wanda yaro in ya gama makaranta ba zai tafi ina ya neman aiki a kan titi kamar inda muke gani a halin yanzu ba ko kuma yaro ya gama makaranta ya kasance ko a gidansu ana da kamfani ba za a ɗauka su aiki ba to duk irin waɗannan abubuwa muke son a gyara su wannan za a iya cewa kamar kwankwasiya foundation ta zo da wani yunkuri ne kamar na ansa kiran gwamnatoci da kuka yi kuna cewa ya kamata ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane su dinga tallafawa sha'anin ilimi saboda faɗinsa eh mun ansa kira na gwamnatoci amma gwamnatocin kirki waɗanda suka yarda da wannan ɗin su suke yi in ka yarda da cewar ilimi abu ne muhimmi kuma kana yi to kaga wannan in ka ce jama'a masu shigo su yi kaga wannan ba laifi ba ne a nan nake son in kira dukkanin gwamnatoci na najeriya tun daga ƙananan hukumomi har na jihohi har na tarayya da su ba harkar ilimi ƙarfi kuma gaskiya kudaden da ake biya a makarantu na gwamnatoci sun yawa babu kuɗi a hannun mutane yanzu misali yau shekara kusan uku kenan aka sami yara wato 89 a local government dina madobi local government an tuttura su federal government colleges ko unity schools yanzu ake cewa da su hmm. muka je muka ba su taimako ina jin na wajen naira dubu tun da son in gaya maka cewar a halin yanzu yaran nan daga tamanin tara sun dawo sai tara saboda duk taimakon da muke bayarwa din nan dan abin da iyayen za su cika ba su iya ba yanzu bana na mutum tara na ba taimako duk raguwa sun janye sun ce ba za su iya ba to tun daga babu kuɗin a hannunsu wannan cikon da za su cika su ba su biya makaranta mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa to madalla a gaishe da mahmud ibrahim kwari kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar ilimi dorewa a mu nemi ilimi alfaharin. ilimi baya nashewa. Wanda bai gani mana To masu sauraro waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne da nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogonmu ya ce karfe uku da minti goma sha uku na dare a nan birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. To a yau muke ban kwana da bakin shirin na kasa Comrade Ibrahim Alasan da Aliyu Muhammad Tukur usoshi a kungiyar nakasassu daga jihar Adamawa waɗanda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya tantauna da su akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya. illolin da ke tattare da sana'ar bara da kuma irin kaskancin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a mai nasaba da mutuwar zuciya na daga cikin batutuwan da suka mamaye karashen wannan tantaunawa to amma za mu fara ne da jin gurin da ɗaya daga cikin bakin shirin ya sa gaba game da gidan rediyon yanar gizon da ya kafa a matsayin wata gudunmuwa don ci gaban al'ummomin yankin arewa maso gabashin najeriya wata lokacin da ka ma nan kawo yanzu ka samu tallafi gwamnati ta taimaka maka ko wasu masu hannu da shuni irin manyan kamfanin da ake da su a najeriya sai kai tunda wannan bawan allah ya soma kuma gashi yana da bukata na musamman ya kamata mu haɗa hannu domin mu tallafa ko kuma ku samu guduma daga gwamnatoci Ito eh, kawai yanzu dai babu gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni da suka ko kamfani ko kungiya da suka tallafa ma wannan ah, duk da cewa wannan za a iya cewa shine farko a arewa maso gabashin Najeriya watakila ba su san da shi sosai ba amma kawai yanzu dai ko a 'yan kwanakin nan ɗaya daga cikin 'yan jaridu da ya ziyarci wannan kafa da ya rubutu mun dan samu komen wato ah, mai da martani dangane da fatan alkhairi matuƙa fiye da mayo lokacin da muka bude domin wasu irin manyan mutane da suka yi ta kira mu wadda dama ba su san da shi ba a yanzu sun kira mu suna ta tambayar mu ta ina ake kama kuma wasu shirye-shirye muke yi wannan shine za mu iya cewa guduma wadda muka fara samu ta hanyar a ƙara yaɗa mu da kuma yanzu maganan nan da muke yi da kai a watakila wani dama bai taba sanin binkola online radio ba yanzu ya ji ta a kafar yada labarai na ketare kaga kamar wanda ya bude littafi mai tsarki ne karanta haka zai ji to kuma haka abun yake in Allah Allah da muna tunani dai da idan Allah watakila idan da rabon za mu amfana a kai ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnati za su tallafa mana ko da da yake gwamnatin jihar Adamawa ta yi yunkurin daukan wani nauyin shiri amma har izuwa yanzu dai abun dai bai kammala ba tukunna. Aliyu na san duk lokacin da za yi wannan aiki dole sai ka samu abin da ke kira kwarewa duk da cewa yanzu ka soma kuma kana bukatar shawari da kuma horo da sansu kuma kwanaki na ji labarin kan cewa akwai bita da kuma irin ziyarta da wasu uh, tsoffin 'yan jarida a jigagai suka yi ko za ka yi tuna irin wanda suka kawo muku ziyara domin a ga irin kokarin da kuke mm. a nan dai wanda suka kawo mana ziyara a cikin manyan 'yan jaridu akwai dr tasiu abdullahi dr abdullahi tasiu abubakar na uh, bbc london mm. yana ɗaya daga cikin waɗanda ma suka ba mu bita na sanin makaman aiki tare da abdulrahim hassan na dw mm. Ah, da kuma zan ce har da kai ma Ibrahim Abdulaziz kana ɗaya daga cikin wanda ke shawartar mu a wannan kafa a ko da yaushe wajen sauraron mu da kuma gyara mana ayyukan mu domin ko da live program muke yi kana iya kira mu kai tsaye mu gyara nan mu gyara nan mu aje akwai kuwa tsohon edita na ah, jaridar eh, leadership hmm. ah, wato Ismaila Muhammad ya ziyarci wannan kafa ya yi mana fatan alkhairi ya mana gyare-gyare mun amfana da iliminsa hmm. akwai shi yakubu muhammad uh, shi ma wadda shi ne edita na kamfanin dillancin labarai na nan a jihar adamawa ah, da kuma jami'an tsaro jami'in da ke hulɗa da rundunar 'yan sanda a jihar adamawa dsp suleiman yahayan guroje mm. ya ziyarci wannan kafa amma eh, batun da ake shine ne na kan cewa eh, dole <clears throat> sai an samu tallafi mm. kun taɓa rubuta wasu hukumomi eh, gwamnatoci da kungiyar zaman kansu Eto eh ba mu rubuta ba amma wanda muka rubuta wa gwamnati wadda darakta mai magana da kuma sadarwa na gwamnatin jihar Adawa Mr. Solomon Kumanga mun kai mishi wannan abu ya zo har nan ko mun yi shirin sa'a ɗaya da shi mm. musamman ma kan shirye-shiryen gwamnati da kuma cika ta shekara ɗari eh, mm. kwana ɗari. Muna kan rubutawa da idan Allah za mu rubuta wasu kamfanoni ko kuma ƙungiyoyi domin su ga watakila ko akwai shirin da za su ɗauki nauyinsu domin wayar da kan al'umma ko kuma su tallafa mana ta yadda mu ma da yake a nan wannan kafa muna da mutane ma'aikata da suke koyan aiki muke aiki da su sun fi hamsin hmm. a wannan kafa kowa da shirin da yake yi maza da mata musulmai da kiristoci a wannan wuri hmm. muna da shirye-shirye na kiristanci a shedul namu ranar lahadi akwai su akwai na addinin musulunci ranar juma'a a shedul namu akwai su na rana kuma haka daban-daban mun yi su mun yi ne kowa da kowa duk wanda yake son koyan aikin jarida kuma yake aiki aikin jarida mu zo mu ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfe mu bunƙasa kuma muna kwaikwayo ne na kafafen yaɗa labarai na waje. Ah, bari koma ga Alasan ah, ga manjirin kokari da wasu ke yi. sau tari a matsayinka duk da cewa ba gani kake ba makaho kake ah, wani ce wai makaho shine dan gidan gurgu gurgu kuma ce ah, ah, a wani tsakanin ku ne ko wai idan ka ga makaho zai je wani wuri sai ya nemi gurgu yana tura gurgu a keke eh. gurgu na nuna mishi hanya <laughs> to a sai sune iya gidan ku ko a ai duk wanda ka tura shi eh. ma'ana dan gidan ka a don bayan da zaka ka tura mai gidan to yanzu kaman ya kuke ji idan yadda ake muku kyama ko kuma yadda wasu na ganin in ka bi taɓa rawo a bi ta mabi sawo yadda wani idan ya samu matsala mm. na bai ta karya karya ba ma mm. sai ga ya koma zuciya ta mace eh, ana bara a bakin hanya ana zagin ku ana cewa a kore su a ɗebe su a sa su mota kamar juji da sansu mm. ya kake ji gaskiya farko bana jin daɗin haka amma in na zauna ne nazari a kai sai in koma ina tunani shin iyayen wannan kan da suka haife shi da larura sun ɗauka rayuwan shi ya ƙare ko kuma asali wani laifi yau ubangiji allah ya halicce shi haka farko iyaye nake bawa laifi domin su ya kamata su ɗau mataki na farko wajen inganta rayuwan mm. amana da ubangiji ya basu domin idan sun inganta rayuwan wannan ɗan idan sun gagara idan shugabannin addini sun shigo ciki dole ne iyayen za su bi maganin shugabannin addini amma sai ka ga da iyayen da shugabannin addini kai da sarakunan har a zo ga gwamnati sai ga an yi watsi da al'umma ba wani tanadi da aka yi wurin kyautata rayuwar mutane sai ka ga an bar mutum daga ya fita ya samu biyar goma har wasu iyayen sai su mai da shi kaman ya zamo musu jari hmm. idan sun haife shi gurgu ko makaho ko kurma sai a ɗanɗa wani roba a bashi in ya je ya ɗan dawo da kuɗi ya dawo shi ne kudin cefinin gidan a ranar zai ga nauyin gida ma ya dawo kanshi hmm. zai tashi zuciya a mace bai san addini ba bai san ilimin zamani ba ga baki daya sai a zo a zauna rayuwan ba yanda yake kawai idan kana tafiya idan wani ce maka kai mai bara kake ji ya gaskiya ni ba a taba gaya min haka ba amma <laughs> na faɗa ma wasu ai ana gaya wasu ya kake ji to an faɗa gaskiya ba na jin daɗi hmm. Ba na jin daɗi domin na sani kowa mabarace ne a wurin ubangiji amma bai kamata ka je na dauka ni da almajiri ne ni <laughs> nake da wannan a <laughs> ah, babu bai kamata ka je ka kankan da kanka a wurin mutum ka gaya mai damuwanka har ya abin nan naka ba ya zamo kaman kana kai karan a ah, na san akwai batuta dama menene burinka a rayuwa gaskiya burina babban shine a zauna lafiya al'umma kuma su samu abin da za su yi asiri a rufe ba tare da an yi wa kowa wani ya samu matsala ba shine burinka shine babban aliyu burinka ne burina rayuwa shine kamar a ce yanzu kafar nan da na bude ko da bayan rayuwa ta kafar yana aiki a ce na gina mutane fiye da miliyan suna aiki suna samun abin da za su yi dogaro da kansu mm. nima idan na mutu Allah ya sani a aljanna sakamakon wannan to muna godiya To masu sauraro nan muka zo ƙarshen shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako. A madadin wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da tawagarsa ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku muni lafiya. Na madalla a gaida su mini barma yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Daily Graphic da mu so sharhin jaridun na yau kuma labarinta na farko shine asibitin Citadel na da lasansi. Jaridar ta ce asibitin nan wato citadel hospital wuri ne da ake duban lafiyar mutane wadda ke a tsakiyar takaddaman nan cewar an kikisa ta yadda zaune sai a cikin kasar shi ne da ke da lasansi da hukuma bayar da lasansin gidajen kiwon lafiya ta bata bincike na jaridar daily graphic ya nuna cewar an baiwa citadel lasansin tsawon shekaru uku a ranar ishirin ga watan satumban shekara ta dubu biyu. da goma sha takwas. sai dai binciken da ai kamata a rinka yi duk shekara-shekara a kan wannan sashi domin dacewa da sana'a da kuma tabbatar da cewar jami'ai na asibitin da kuma kayan aiki da kuma irin aikin da suke yi ya dace ba a yi shi ba tukuna sai karshen rubu'in shekarar nan sai kuma jaridar ghanaian times wacce ta rubaito ku daina amfani da magungunar aikin gona da ba amince da su ba za su iya gurɓata yan koko wannan gargaɗi ne aka yi wa manoma jaridar ta ce an gargaɗi manoma koko da su guji yin amfani da magungunan kashe ciyayi da kuma auren magunguna da ba amince da su ba da ke lalata biyan koko ya kuma bari su kasance ba za a iya amfani da shi ba wani babban manaja a fannin fasaha na sashen kiwon lafiyar koko da kuma faɗaɗa shi na koko board odiroba ne ya bayar da wannan shawarar yana mai faɗan cewar maganin kashe ciyayi kamar condem na ɗauke da waɗansu ababa masu haɗari da ake kira 24d wadda zai iya jawo a ƙi amince da amfani da kokon gana a kasuwar duniya. sai kuma jaridar daily guide wacce ta cewar kungiyar masu harhaɗa magunguna na kira da a haramta ƙarin magungunan ƙasashen waje jaridar ta ce kungiyar masu harhaɗa magunguna na ghana na kira ga gwamnati da ta faɗaɗa jerin magungunan ƙasashen waje da ake shigowa da su ƙasar nan da aka haramta a halin yanzu gwamnati ta ɗibiya haramci akan waɗansu magunguna guda 49 da ake shigowa da sunan ƙasar ta amma ƙungiyar ta ce har yanzu akwai jerin magungunan da ke shigowa ba tare da la'akari da ƙarfin sarrafa magunguna na kamfanonin nan gida ba akan haka akwai buƙatan a faɗaɗa haramcin da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa Rigon Amurka. suna na ɗallamin jirgin kadara jihar Neja, Nigeria. Ana kira ga gwamnatin jihar Neja musamman ko kuma hukumar 'yan sanda ta jihar Neja. Ya kamata ta sa ido a kan hanyoyi da 'yan sandan da ake ajiyewa a kan hanya. Ni kaina da na jimina ranar Monday da safe karfe goma da rabi na safe ina dawowa kadara. To sai ga 'yan sandan nan suna <coughs> wanda suke hanyar hanyar jirgin kasa zuwa kadara zuwa Beji. To ya kasa kasance cewa suna cire fasinja su fito suna cajin su kamar wanda ya yi sata. ina eh, na bai dace ba. Ya kamata su rika kula da wani mutumin kwarai da wanda ba mutumin kirki ba ba daidai ba ne a ce kowace da su fito ana cajin su kuma na yaba ma kwamishinan polis na jihar Niger akan abin da ya yi da ya zo ya ce a kwashe su duk wanda suke cajin fasinja a hanya a dawo da su kwata da ina jingina ma kwamishinan polis na jihar Niger akan abin da ya yi Allah ya sanya alheri Allah ya biya mashi bukata da yake Allah ya sa ya dama lafiya. Kafin mai sallama da ku ga Ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya. To a takaicen wani takaitaccen bayanin tattaunawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nuna shugaba Trump ya bukaci a sa jami'an ƙasar Ukraine su yi bincike kan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. shugaban iran hassan ruhani ya gaya wa shugabannin kasashen duniya jiya laraba cewa kasar iran ba fa za ta yi zaman tattauna da amurka ba muddin ba a dage mata takunkumi masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Da injiniyan mu na yau, Daryl Smith, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.